Zauren matasa. Barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke kawo muku abubuwan da suke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da suka haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin ɗan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka yi bayani matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta riga ya ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasa na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su rika samu suna yin barci da ido biyu rufe, A makon jiya, Isa El Usman na bayani ne kan matsayin rashin jami'an tsaro a yankin da suke tunanin ko jami'an sun ƙaura ne zuwa wani waje. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah ku je kamar dai ciyawar nan. A gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai akai akai akai. Wallahi 'yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. yanzu magana da nake maka police station tamu ta dan umaru division din babu plate din yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komi har yanzu babu wani wanda an ka kawo a wurin gaskiya babu jami'an tsaro. A to me ya faru jami'an tsaron ne suka kaura ina suka koma to? To jami'an tsaron nan gaskiya mu ba mu san inda suka koma ba amma dai muna tunanin kamar ko suna biya ne ko ko dai sun koma birnin kebe ne ko sun koma hidda kwata ne lokacin da mu riba da mu sani da gaskiya amma dai ga yanzu babu jami'an tsaro gaskiya. dama 'yan sanda ne an kawo kuma sun ka cere sun ka bamu. Yahuza Gado ko da yake isa ya ce suka tsere a suka tafi ne <laughs> ai ba tserewa suka yi ba suka ai ba ba ba a ce jami'in tsaro ya tsere ai ba magana yahuza gado duba mana shin yan siyasa me suke faɗa na san lokacin kamfen eh, a kan ce ga abun da za a yi in an tafi majalisa ko eh, eh, shugaban ko da ke ba ma zaben ƙananan hukumomi kan ba a ɗaukan su da wani muhimmanci ma yanzu amma daga zaben yan majalisa gwamna da sauransu me ake faɗa To gaskiya Malam Nasiru gaskiya garinmu yana kokari yana yana ba da kokari sosai akan bangaren 'yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu. Domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka har garinmu ya zo nan dan umaru da kanshi da sauran jami'an tsaro ya yi mana alƙawarin za a turo mana jami'an tsaro amma har yanzu dai ba mu samu ganin su ba tukwanna Allah bai hukunta sun zo ba tukwan. Eh tsohon gwamna a Tiku ba gudu kenan. Yawwa ya zo dan Umaru da kanshi. nan makarantar bokon da ya gama dai ko kadan kadangare bai laɓewa to ya sa an gyara ta kan. To amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron ka yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lahiya malaman asibitin mu to sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida su ne suke kulawa da mu amma dai ba dai wani wanda zai fito daga bangaren ko wasa guba ko kuma riba a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan suna tare da mu haka to su ne suke dan kula da mu amma dai ba dai wani a ce ya zo ba ma magana jami'in tsaro babu isa baban gida ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke bena can lafiya kalau ko kuma iya kawai yankin dan umaru ne ke da wannan matsalar wannan matsala malam nasir ba ya dan wadda bane yana da gaskiya kamar da shi umar ne maka bayani ya shahi dukkan waɗanda yankuna da ka jaga maka irin bangaren su ayu da su bangaren mai rairai da kuma nan ɗan maru da kuma wani suke bangaren su burku shanar ɗin burku saboda duk mun goda da zamfara ne dukkan su waɗanda da ka jaga maka nan kuma bangaren kasuwanci suke magana gaskiya komi ya yi ƙasa komi yadda muka san muna fitar da kayan gona harku. gaskiya yanzu kan abin ya gagara haka ba kowa yanzu bukata shi dai ya samu abin da ya cima cikin shi hmm. gaskiya wato ba maganar a tara a ajiye kuma akwai tun da amfanin gona akwai kamar wake da ake ajiyewa saboda in wani abu ya taso a sayar a yi biyan bukatun yau da kullum eh kwarai to wannan kan mana su babu wannan saboda manyan gonaki mu duka barayin da sun hana mu je mu aikin su ba mu samun damar mu je mu aikace su dole nan bakin gari ne mai babu gona ya dan yanka mu wani ya ce dan yin shi masu abin da ya ci haka muke sai dai mu kama junan mu yan kuya je ka gyara ka san samu abin da kace amma ne saka ya bayan mu zuwa in mun je san gaskiya ka ji na ga maka cewa lalle lalle ku dai ka dawo din ko kuma a san eh, lalle kana daba ko kuma a dawo da kai an dauko an halje ka Muhammad Bara'u me kuke tunani in an sace mutanen nan ina yake kai su ne to gaskiya dusar da muke ganin in suka ɗauka hmm. to zamfara ne suke dajin su darbar dajin shine nan wanda yake a arewacin kuma nan ne wanda yake daji sun kuru duk wanda a ɗauka kaji an dauke shi to in za a karɓo shi dajin zamfara za a ɗauko shi. Hmm. Wato, eh, eh dajin zamfara shi ya fi zama eh, gagarumi ko su mai surkukin daji inda za a iya buya. eh wannan dajin shi wato babu wanda yake ya kai daga shi shi sai kuma dajin birnin gwari to amma dai aksari munan wanda ya fi dama mu dajin zamfara kuma a cikin shi wannan suke wanda suke in za su fito cikin shi za su fito cikin shi za su koma in sun sun ɗauka ciki za su shi sun kai eh, wato a matsalancin halin sun ka samu cin abin da ma suka ɗauko idan ma ka samu ɗan wurin da ka zo ka ɗan noma to suka zo lokaci yayi Allah ya kai ka gabara wallahi idan ka zo ka tara amfanin gonanka sai zo su kunna mashi wuta an koro ka ba a samu sa'a kai aka kashe ba sai su kunna abin wuta abun ya zama ya ko da yake duk mugunta ce amma wannan ai ya koma zalunci ma ai ya koma eh, rage sani ya kamata tun da ya wuce zalunci zalunci da zan an kaɗa kirawa me rage wani zalunci ya rage idan aka zo neman ka ka samu Allah ya da kai ba a samu sa'a ka ba to in an su amfanin gonan ka sai su kunna mashi wuta tun suna tura dabbobin su ci to sun haga cewa a kai wannan bai dabbobin su ba za su iya can abubuwan nan ba sai suna bi saboda wani bi ta kai ta kai da dare za ka je ka ɗauko ka samu ɗan abinci ka kullo ga buhu ka yi gida to sai sun haka mu kunna mashi wuta balantana ka je da daren ka ɗauko. wato da daddare ba matsala dai ana iya shiga dajin babu barazana sosai. A'a ba matsala bane shahada ne ne kaga kamar ya ta sauki saboda baya ganin ka ba ganin shi kai ma duka dai za a kama dindine. Eh lalube ne lalube cikin duhu kenan. Yawwa sai ka bi kai saboda ka san inda za ka za ka bi a in ka bi to kuraje an zo ka ba a hangen ka saboda duhu ne. Sai mm. dai su ma su kin a kwatance in Allah ba sa'a suka halba sun same ka to in ba same ka ba ba su gan ka ba amma da ranar kaga suna iya hangen ka ko da kilomita ɗaya suna hangen ka Umar Yakubu ba mu shawara ya za a yi a samu maslahar wannan al'amarin ne. To a Malam Nasiru gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku 'yan jarida akalla shine don Allah a irin waɗannan program din ba mu kaɗai ba ya zama na kowane lokaci akai-akai ana bi saboda ana tuntuɓar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama na in an yi wannan program ɗin. ya zama an sa shi ga kafafen yada labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shuni za su iya jin irin hukumar da mutane suke zama cikin ta don su kawo masu dauki su ɗauka. kada su manta wannan kasar duka ta ci gaba daya kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan mu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗaya sun wace sun kamar yadda ka ji eh, wanda ya yi magana ɗazu ya yi magana cewa sun gudu haka ɗin da sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploying naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi ka bar abu. Eh wato abin da muke faɗa Umar ba za ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da ma'ana an ko an kaurar da su dai irin wannan maganar. Ok to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi haƙuri mu gare mu abin da muka fahimta kamar sun gudu amma tun da kalmar gudu ba ta da daɗi to sun bar wujen. Ku dakata a nan matasa makon gobe in Allah ya kai mu. ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nagarin ɗan Umaru a ƙaramar hukumar Dankowa Sago da ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elhika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.